Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu a mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya sai kuma ana iya kama mu a tashar wato rediyo na kumasi da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka barkamu saduwa da ku a daidai wannan lokaci yanzu din ma ladan ibrahim aiwa ne tare da hafsar bello dan mai tsoro da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren kuma a cikin wannan shirin za ku ji rawar da shugabannin addini ya kamata su taka domin kawo ƙarshen rikice-rikicen da ake yi a najeriya haka kuma muna ɗauke da shirin labarin wasanni tare da aliyu mustapha sokoto amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum an rantsar da tsohon zakaran kwallon ƙafa, george weah a matsayin sabon shugaban ƙasar liberia a yau litinin An yi bikin ne a dandalin wasan ƙwallon ƙafa da ke Monrovia, babban birnin ƙasar. Shugabannin ƙasar Gabon da Ghana da Saliyo sun halarci bikin tare da 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka yi wasa tare da shugaban ƙasar na Liberia. Na yi shekaru da yawa a rayuwata a cikin filayen ƙwallon ƙafa, amma a yau ina ci babu ya ita, a cewar wuya. Ya gode wa tsohuwar shugaban ƙasar Ellen Johnson salif saboda aza tubalin zaman lafiya a ƙasar da yanzu kowa zai iya rayuwa cikin kwanciyar hankali. Wuya ya yi takara tare da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joseph Bakai, wanda zai sauka bayan ya yi wa'adi biyu wanda shine iyakar abin da tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. Ya yi alkawari cewa abin da zai fara mai da hankali a kai shine yaƙi da cin hanci da rashawa. Bikin natsarwar da aka yi a yau ɗin shine canjin gwamnati na farko a cikin kwanciyar hankali da aka yi cikin shekaru saba'in da suka wuce. majalisar dattijan amurka ta gabatar da wani ƙudurin kasafin kuɗi na wucin gadi a yau litinin wanda ya share fagen sake buɗe ma'aikatan gwamnatin tarayya kwanaki uku bayan rufe su sanadin cece kucen da suke yi kan manufar shige da ficen baƙi 'yan jam'iyyar democrat 33 ne suka haɗa da 'yan republican 48 inda suka kawo ƙarshen muhawarar a majalisa mai wakilai a kan dokar kasafin kuɗin da zai yi aiki har zuwa ran takwas ga watan biyu wanda zai share fage ga amincewa ga dokar daga bisani za a sake aikewa da dokar fadar shugaban kasa wato fadar white house domin shugaba trump ya rattaba hannu a kai yau ranar murna ce a cewar sanata yar jam'iyyar republican susan collins daga jihar maine inda gwamnatin ta tsaya wannan yana nuna wato kasawarta don farko shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai dan jam'iyyar republican mitch mcconnell daga jihar kentucky ya tabbatar da wa 'yan jam'iyyar democrat cewar majalisar dattijai za ta dubi harkokin shige da fice da dama ciki har da dubun dubatan mutane da aka kawo su amurka tun suna yara waɗanda shugaba trump ya jefa makomarsu cikin rashin tabbas da ya janye shirin da ya ba su damar aiki a amurka An ɗage fara aiki da shirin fara maida musulmai 'yan kabilar Rohingya waɗanda suke zaman gudun hijira a Bangladesh zuwa Myanmar inda suka fito da ake tunanin zai fara aiki daga gobe talata. Babu tabbas kan lokacin da za a fara aiwatar da shirin. Myanmar da a Bangladesh sun cimma yarjejeniya akan maida dubun dubatar musulmi 'yan Rohingya waɗanda suka gudu daga Myanmar don gujewa matakan murƙushe su da sojojin ƙasar suke yi. 'Yan agaji da 'yan kabilar Rohingya sun nuna damuwa cewa ana so a tilasta wa 'yan gudun hijirar su komawa wuri da suka tsere cikin 'yan watannin da suka wuce. Ƙungiyar kare 'yancin bil'adama Amnesty wacce ta yi Allah wadai da shirin mai da 'yan gudun hijirar ta yi barka da matakin da gwamnatin bangladesh ta ɗauka na dage shirin fara mai da 'yan rohingya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce amurka za ta mai da ofishin jakadancinta zuwa birnin kudus a ƙarshen shekara ta 2019 shugaban amurka donald trump ya kauce manufofin amurka na shekara da shekaru da ya ce kudus shine babban birnin ƙasar isra'ila ya sa a kawar da ofishin jakadancin amurka da ke tel zuwa birnin na kudus wanda shine babban birnin da a da a mai da shi a birnin kudus amma sakataren harkokin wajen amurka rex lesson ya ce tashin nasu zai ɗauki lokaci mai tsawo netanyahu ya gode wa trump da pence akan abin da ya kira kalamai da za su shiga tarihi kuma ya ce dangantaka tsakanin amurka da isra'ila tana nan kuma ba taɓa karfi ba kamar irin yanzu shawarar da shugaba trump ya yanke akan birnin kudus ya janyo zafafan suka daga shugabannin palestinu ciki har da shugaba mahmud abbas wanda ya ce amurka ba za ta iya taka wata rawa ba akan yunkurin wanzar da zaman lafiya a yankin larabawa 'yan majalisar dokokin isra'ila sun ce za su cewa jawabin da mataimakin shugaban amurka mike pence zai gabatar masanatan yahu ya soki wannan matsaya da wakilan larabawa suka dauka a zaman majalisar ministocin isra'ila da aka yi jiya lahadi labaran duniya kenan kuka saura daga nan sashen hausa na murya amurka kamar yadda muka faɗa a gabatarwar mu shin wace rawa ce ya kamata a ce shugabannin addini suna takawa domin ganin an daƙile rikice-rikicen da ke faruwa a Najeriya? Ga Nasir adamu Elhikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yayin da malaman addinai a Najeriya ke nana da cewa addinansu ba sa kunshe da tata hankali sai ma salama da kaunar juna hakan bai hana wani lokaci ka ji an kaure da fitina da kan haddasa asarar rayuka da ma dukiya da bai rasa nasaba da bambancin addini ko akida a zantawa ta wayar tarho babban sakataren lemar kungiyoyin musulunci jama'atu nasrul islam dr khalid aliyu ya aza alhakin ga kutsowar 'yan siyasa malaman addini sai sun ji tsoron Allah ya zamanto ba su mai da addini kayan talla ko sayarwa ba sai sun tsare wuraren ibada ba sai da su ga 'yan siyasa ba ba su kuma nuna cewa su haja ce ta sayarwa don a biya musu bukatar su samu zaɓe ko samu kujerar da suke so ba ɗaya kenan na biyu kuma duk wanda ya zo yana so ya amfani da addini dan ta da hankali to maza malaman addini tsaya so ba su yarda ba kuma ba za su yi ba kuma ya zamanto su malaman addini na musulmin da waɗanda ba musulmin ba sun zuba ido su ga ta ina ne fitinannun 'yan siyasa ko shaɗanu za su zo su yi ƙoƙarin ziga su dan su riƙa maganganu na ƙiyayya tsakani da ta da hankali su daƙile shigo wasu kowa ya koma shi malaman addini sai sun kula da wannan matakai da aka faɗi to in Allah yarda an bi su to za a samu sauƙi in Allah yarda a ziyarar da ya kawo ofishin muryar Amurka Abuja shararren mai bushara, Pastor Wide Buru ya ce ba muhallin fitina ma addini matukar dai sauƙaƙƙe ne daga wajen Allah gaskiya in ka gan mai fadan addini ni a fahimta na jahili ne domin duk wanda ya jahilci addini to zai iya kirkiri wani abu ko kuwa ya samu an zuga shi a gefe ya zo ya aikata abin da shi yana so ya biya wasu bukatunsu ne ko kuwa muradun wurinsu amma babu addini in dai addinin gaske ne kuma addini sauƙaƙe ne ba addini da ya ce a yi fada ko a kashe mutum kashe mutum ba gare ba dalili saba ne ma a cikin addini domin akwai yadda addini ta tsara yan mutum ya yi wannan laifi ga hukuncin zai mai ne za su aiwatar da wannan hukuncin to abin da aka yi ba a bi ka'ida ba ba a bi koson addini ba to mutum na ta kansa ne amma sai a rabe da guzuma ana harbin karsana sai a alakanta danganta mutum da addini in yau krista ya yi abu da ba daidai ma ya ce wani mutum ya yi haka sai ce ai krista ya yi in wani abu ya faru yau musulmi ne ya yi abin sai a ce ai musulmi ne suka yi alakanta wannan laifin da addini ko kuwa mabiyan addinin wannan ba daidai ba kuma ba adalci ba ne babu addini da ya koyar da fada ko ko a kashe mutum babu gaire babu dalili kungiyoyin addini kan zauna da juna su tattauna don ɗora mabiya kan hanyar salama da hakan ne kaɗai kan ba da damar ibada a tsanake nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya babu da an yi a ko gani. To a gaida Nasiru kuma akan wannan batu ne muke son ku kira mu yau domin ku bayyana muna ra'ayoyinku. Shin wace rawa ce ya kamata ce shugabannin addini sun taka domin ganin an kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke faruwa musamman a cikin al'umma Kama kafin mu buɗe layukan namu a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, Madalla, mun samu kiran farko daga Kaduna, wane ne daga Kaduna? assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam. Ana Adamu Jeji daga kamfanin fashe jaji Kaduna Najeriya. To Adamu Jaji me ra'ayinka? Eh maudu'in namu akan menene? Me ra'ayinka game da wannan batu? Ai yau barka da lafiya. Barka kare an wun lahiya wane ne nawa? Sunana Murtala ina kiran ku da garin Kaduna tare da Najeriya. To Murtala me ra'ayinka game da wannan batu? To a gaskiya ne ladin ba yawa abin ma da muke ba su shawara su malaman addini manyan malamai da kiristoci da fastoci su shiga siyasa ba. Maganan gaskiya su shiga siyasa. Me yasa ka ce haka? Yawwa ladan ba yawa ga su malami ne ya karanci Qur'ani ya san cewa addinin musulunci bai daka wasu faɗa ba domin ka ci burin ka. fasto ne shi ma ya karanci Bible addinin shi bai ta cewa aka wasu faɗa ba dan a an kuma Allah ya ba shi ya san ya ba kuma su ba ta za a yi za mu tsaya mu duba cewa wani sai a kuma da ne duk addu'a da yake wani ne bai ba ina da rikici ba su ne sai mun ga shi ma ne da wa'azin da yake yi shi bai taba kira a yi rikici ba su za mu zaba kan kuma kan da shi ba ka ba duk wannan za a yi ta faɗa ne da ba ta za ku tashi lafiya. To mun gode kwarai malam Murtala aka ce ra'ayi riga yanzu muna jihar Ekiti waye a jihar Ekiti. Wa assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sabi Idado Yarima kan fa Kano da kanan jihar Ikiti. To Malam Sabiu me ra'ayinka game da wannan batu? Yawwa to ni dai ra'ayina dangane da wannan batu ya dace a gabaki ɗaya tsakanin musulmi da kirista su haɗe kawunan su kada su taɓa bari wani ɗan siyasa ya zo ya amfani da su to in dai suka haɗe kansu domin kowa Allah yake bautawa to idan aka yi haka Allah ganin za a su samu mafita akan matsalolin da suke fara ne maka fatan alkhairi sabi dado da kanan jihar ekiti mutumin jihar kano sai da anjima to mun gode kwarai mun gode malam sabiu to mun sake samun kaduna waye a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to menene ra'ayinka musan garo to ma'ana dan ibrahim ayawa idan fahimci wannan batu ya kamata a ce su malaman malamai mu na bangaren musulunci da na kiristoci su rika suna gaya wa mabiyansu gaskiya tsakani da allah domin idan aka ce an sami irin wannan abubuwa shi ne ake kawo ana kashe mutane a kashe mutum can a kashe mutum amma in dai za a fito a gaya wa juna gaskiya kuma a mm. faɗakar da mutane a yi musu wa'azi na gaskiya eh. za a samu ci gaba kuma muna kira ga gwamnati ita kace ta tallafa wa ƴan malaman domin wajen da'awar da za su wajen karantar da mutane da faɗakar da mutane idan aka yi haka za a samu ci gaba amma na faɗe-faɗen da ake samu gaskiya al'amari yi ba kuma muna fatan al'umma za su haƙuri zauna da juna lafiya tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce mun halicce ku ne domin ku san junan ku na ta'arafu ba ya kamata a ce mu yi amfani da wannan ayar Qur'ani din karshe ne muku fata alkari Alhaji Musa Garo to mun gode Alhaji Musa Garo muna jihar Nasarawa waye a jihar Nasarawa eh, Kuna tare da mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara Habibu magajin rafin zanuwan lafiyan bare-bare. To Mala Habibu, me ra'ayinka game da wannan batu da? To ra'ayi na dai malamai ya kamata su taka rawa sosai. su ci gaba da faɗakar da mabiya. To ku kuma mabiya to eh ja mu je. Babba shi ne su mafi yawa wanda suna fadafadan nan mafi yawansu ba ainihin masu bi addini ba ne. to kaga an da ana samu matsala kenan saboda haka gwamnati sai ta tayi tsaye wa'yansu ma ba addini suka sani ba iyakaci kawai fitina suke nema to su mabiya mu da muna bai da shawara malamai su iya kokarin su to su mabiya wace rawa kake jin ya kamata su ma su taka to mabiya rawan da ya kamata mabiya su taka ya kamata mu ya mu mutum mu faɗakar da junan mu mu tabbatar da cewa ba wani cin gaba da zai samu sai da zama lafiya saboda duk abin da za a yi a duniya gaba daya in dai ana son cin gaba to dole sai an hakuri da juna hakuri da juna da jurewa shine zai kawo cin gaba da zaman lafiya to mun gode malam habibu hawa yau dai muna cikin jihar nasarawa waye a nasarawa to alhamdulillah mataimaki na ya fita kuma ainihin shugaban da kansa ya shigo garba Salim, likitan rediyo na garin agwabun domin jihar nasarawa to garba sale me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa yanzu haka to gaskiya ne wannan abu kusan ma a matsayina na dan najeriya yana eh. bani kunya a ce wai tsakanin musulmi da kirista ko kuma mm. tsakanin 'yan najeriya ma a ce a tsakaninsu suna yin fada akan wani abun da ba addini ba mm. kuma abun farin ciki shine gashi muna da manya-manyan addinan nan guda biyu wanda sun yi nuni sun yi ishara akwai dokoki na zaman lafiya da taimakon juna da kyautata ma juna da mu juna sai aka samu kuma an samu rarrabuwa to lalle kamar yadda yan uwana suka ba da bayani shine malamai amma ni ban goyi baya su shiga harkar siyasa ba saboda siyasa nan ya zama kazanta za su zo su ɗauki alkur'ani su rantse da shi ba za su yi aiki da maganan kur'anin ba su dauki bible su rantse ba za su yi aiki da bible din ba ba sa cika alkawari a nan shine mu dai mu haɗa kai mu zama ɗaya mu soma junanmu yan uwanmu in so maka abin da nake so wa kaina in ki maka kuma abin da nake ki maka amma kaina alhaji zai kawo mana zaman lafiya baka jin cewa baka jin cewa idan tunda sun san ah, abin da ke cikin Qur'anin da fasara abin da ke cikin Bible duka litattawan biyu za su kwatanta gaskiya ce eh, to malam suna kokari suna sanar suna fadakar a taro ayi wa'azi a cikin coci da masallatai da ma fili haka amma sai ga mutane kuma abin da suka ji jin ba sa aiki da shi saboda haka shawarar da zan bayar dukan mu san Allah da yake to mun gode kwarai malam garba bari mu je jihar Bauchi waye daga jihar Bauchi Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi to malam Ayuba me ra'ayinka game da wannan batu Eh, to ra'ayina har ga Allah da farko dai a malamai suna kokari kwarai da gaske na bangaren addinin musulunci da kuma addinin kirista. Mm. Wato yana da kyau mabiyan mu mu gane wa'azi idan aka maka wa'azi yana da kyau ka yi aiki da abin da aka koya maka. Addinin musulunci ya koyar da zaman lafiya ba addini na tashin hankali ba. Kuma ka suma kiristocin ana koyar musu da zaman lafiya a coci-cocinsu. To yana da kyau idan an maka wa'azi ka yi amfani da wa'azin da aka koyar maka da kai karɓa da shi saboda zaman lafiya babu abin da fi zaman lafiya muhimmanci ga ƙasa duk kasan da kaga ta ci gaba dole addinan nan guda kai da wanda ba da addini ma mu zo mu dunkule mu zama yan uwan juna saboda mu ciyar da ƙasan gaba don lafiya shi zai kawo komai amma tashin hankali ba ma fatan sa Allah ya sauwake kuma muna kira ga to mun gode kwarai mala ayuba muna jihar nasarawa yanzu Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon BOA. Alaikum salam. Suna na Rufai kakan Zaria ina kiran ku daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya. To Malam Rufai me ra'ayinka? To lalle wannan gaskiya ya kamata malamanmu da shugabanni mm, abun nan mabiyanmu to ya kamata a ce sun tsaya sun wayar ma da mabiyansu kai domin shawo kan matsalar yiwu da muke fama da shi a ƙasa ta Najeriya. Domin idan duk inda muke idan ba mu yi biyayya ga mu ba, to ba za mu samu cikakken zaman lafiya a ƙasar mu ba. Muna fata Allah ya ba mu zaman lafiya da gocin lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya gabaki ɗaya. Rufa'i kan zaria ta ci lafiya. To mun gode Malam Rufa'i da kuma kiran Malam Rufa'i ne muka rufe layin namu yau. Sai gobe idan Allah ya kai mu idan an buɗe layuka waɗanda ba su samu ba su yi ƙoƙari kira domin su bayyana ra'ayoyinsu yanzu kuma ga shirin shirinmu na gaba labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da ku a wannan shiri na wannan litinin na labaran wasanni. Za mu fara yau ne a Monrovia ta Liberia inda aka yi abin tarihi inda George Weah tsohon sanannen dan kwallon kafa nan na Afirka kuma na duniya baki ɗaya yau aka rantsar da shi a matsayin sabon shugaba full na ita Liberia din a musayar mulki na farko da aka yi a cikin shekaru kamar saba'in da suka gabata a wannan kasa kafofin watsa labarai da suka hada da aljazeera sun ba da labarin cewa wannan rantsarwar da aka yi wanda kuma ba abin mamaki ba ne da aka yi ta a babban filin wasa na monrovia din ta samu halartar shugabannin kasashen afirka da na duniya da dama wanda suka hada da na ghana da nigeria da afirka ta kudu da mali da cote d'ivoire da kuma kasar gini shi dai george waya ya lashe wannan zaben shugaban kasar na liberia ne da kashi 61 da rabi na ƙuri'un da aka jefa a zaben da aka yi cikin watan disamba da ya gabata inda ya kada tsohon mataimakin shugaban kasa wato joseph wakai wanda ya samu kamar kashi 38 da rabi na ƙuri'un to shi george waya yanzu ya gaji ellen johnson salib mace ta farko da aka taba zaba a matsayin shugaban kasa a nahiyar ta afirka shi dai george waya ya shiga cikin harkokin siyasa ne a shekarar 2002 bayan da ya gama sana'a ko kuma harkokin kwallon kafa kuma ya tsaya zaɓe a shekarar 2005 inda ya sha kasa a hannun ita ellen johnson salib din amma kuma a wannan karo sai ya samu nasara. Najeriya da Rwanda suna samun ci gaba a kokarin da suke na yin tasiri a gasar zakarun Afirka na Championship da ake yi inda a wasannin da suka yi su biyu da cikin wato rukunin su na Group C suka samu nasarori. Najeriya dai ta shi Libya ɗaya da babu haka ita ma Rwanda abin da ta yi wa turar gini kenan. wannan sun samu nasara ne amma sai da suka ji jiki domin najeriya bata ma iya saka kwallo a raga ba sai kusan minti na 79 lokacin da sunday fila ya samu ta kwallo shi kuma thierry manzi shine cewa rwanda wannan kwallon nata wannan nasarar tana nufin na najeriya da rwanda yanzu dukansu suna da maki hudu kenan equatorial gina zai an fidda ita domin bata da maki ko daya a gobe allah kai mu talata kenan za a yi wasan ƙashi a cikin wannan rukuni na group c inda ita ruwan din za ta kala da libya najeriya kuma da ke cire ne da equatorial guinea din To bari mu karkare a nahiyar Koriya inda wannan kasashe guda biyu na nahiyar Koriya ta kudu da Koriya ta arewa wanda an san sun daɗe ba sa ɗasawa suka yanke shawarar cewa za su yi aiki tare da juna za su ma kafa kungiyoyin haɗin gwiwa domin su shiga cikin gasar Olympics na hunturun bana da za a yi a can Koriya ta kudu ɗin. sun ce ɗaya daga cikin abubuwan da za su shine su haɗa ƙungiya ɗaya da za ta yi wasan gora wato hockey na ƙanƙara da ake yi sannan kuma ma a ƙarƙashin tuta ɗaya za su yi amfani da ita maimakon su yi amfani da tutocinsu sun shirya tuta guda tilawa hadin da za su yi maci tare da ita to wannan wasanni dai na wannan karo na bana a wata mai fita wato fabrairu za a yi su daga ran tara har zuwa 25 a birnin pyeongchang da ke can koriya ta kudu jama'a abin da ya sawaka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah ya kai mu huta lafiya yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amurka za ta ci gaba da girke sojojinta da kuma harkokin diflomasiyya a siriya domin taimakawa ganin an samu nasarar dawwammamiyar zaman lafiya haɗaɗɗiyar ƙasa mai 'yancin kai wato siriya a cewar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yanzu dai siriya tana ci gaba da zama kalubale ta fuskar tsare-tsare da kuma diflomasiya ga amurka sakatare rex tillerson ya jaddada cewa amurka za ta ci gaba da girke sojojinta don tabbatar da cewa an samu gallaba kan isis da alka'ida abu mafi mahimmanci da zai sa amurka ci gaba da kasancewa a siriya shine domin kare muradinta na tsaro da makoman samun nasara ta fuskoki da dama baya ga ganin bayan isis da alka'ida akwai kuma warware rikicin tsakanin gwamnatin assad da al'ummar siriya ƙarƙashin shirin sulhun na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda yake kunshe cikin kudirin kwamitin sulhu mai lamba biyu biyu biyar hudu wadda zai kai ga kafa gwamnatin kasar bayan shugaba Assad ya kau a kafa wacce harkokinta suke tafiya yadda ya kamata mataki da zai baiwa 'yan gudun hijira da waɗanda aka raba su da mahallansu amma suke cikin kasar samun damar komawa ga kasar Siriya kasar ta Sham wacce ba ta da makaman ƙare dangi da kawo ƙarshen hannayen Iran a ƙasar. Through its position in Syria, Iran is positioning to continue attacking U.S. interest, our allies, Sakatare Tillerson ya yi nuni da cewa gwamnatin Iran ta juma tana mafarkin ta kirkiro da yanki da take da iko daga arewacin kasar daga Iran zuwa Lebanon har zuwa gabar tekun Mediterranean domin haka ne ma ta ƙarfafa kasancewarta a Siriya ta hanyar aikewa da dakarun juyin juya hali na ƙasar a Sham ɗin da kuma goyon bayan da take baiwa ƙungiyar Hezbollah da wasu 'yan ƙanzaginta. Matsayar da Iran take da ita a Siriya tana kimtsawa ne domin ta ci gaba da kai hare-hare kan muradun Amurka da na ƙawayenmu da jami'ai da ke yankin. Iran tana kashe biliyoyin daloli a kowace shekara kan Assad da kuma ci gaba da yin yaƙe-yaƙe a fakaice maimakon taimakawa al'ummarta. Idan Amurka za ta janye daga Siriya Iran za ta samu damar inganta matsayinta a zaman Siriya na rugujajjiyar ƙasa wadda ke iyaka da Isra'ila. Siriya ta buɗe wa Iran damar da take rawar jikin nema a cewar Mr. Tillerson. Amurka na da shirin taimakawa a samu daidaito a yankunan Siriya da aka kwato daga hannun ISIS kuma ta taimaka wajen samar da yanayin da zai kai ga aiwatar da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na sulhu kan rikicin siyasar ƙasar. Wannan zai taimaka wajen kafa gwamnati ta demokradiyya a Siriya wacce Assad bai da iko. Wanda zai zama hanyar rage tasirin Iran a Siriya. Ƙasar Siriya da ta samu daidaito ta kowace fuska za ta kare muradun Amurka ta fuskar tsaro da na ƙawayenta da abokan in ji Sakatare talasin Idan haka ta tabbata, za ta kasance nasara ga kowa da kowa kuma za ta taimaka wa al'ummar siriya su nemi dama da 'yancin da allah ya bai wa duk bil'adama na nema da samun cikarkiyar rayuwa wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. dakarun turkiyya sun yi barin wuta kan arewacin siriya a yau litinin inda suka maida karfin wajen korar mayakan kurdawa daga yankin afrin kuma jami'ai sun ce za a gama aikin ba da dadewa ba hakanan an samu rahoto cewa mayakan kurdawan da aka da aka sani da lakabin ypg sun gwabza da jami'an tsaron turkiya arewa maso yammacin afrin mataimakin firayim ministan turkiyya mehmet simsek ya ce matakin sojin zai taimaka wajen rage hare-haren ta'addanci da ake kaiwa turkiyya hukumomin turkiyya a ankara suna zargin kungiyar ypg wacce take da iko da afrin cewa tana da alaka da wata kungiya ta masu tada kayar baya a cikin kasarta firayim ministan turkiyya binani yardim ya ce makasudin wannan aikin mai suna olive branch da turanci shine a samar da wuri mai yanki mai girman kilomita 30 domin kare ƙauyukan turkiya daga hare-hare a yau litinin mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya ce amurka za ta maida ofishin jakadancinta zuwa birnin kudus a ƙarshen shekarar nan ta 2018 shugaban amurka donald trump ya kauce manufofin amurka na shekara da shekaru da ya ce kudus shine babban birnin isra'ila kuma ya sa a kaurar da ofishin jakadancin amurka daga tel aviv zuwa birnin na kudus An ɗage fara aiki da shirin fara mai da musulmai 'yan ƙabilar Rohingya waɗanda suke zaman gudun hijira a Bangladesh zuwa Myanmar. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita hafsat bello dan mai soro da ta taimaka min domin gabatar da shirin da julie gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu justin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa mu kwana lafiya mu kuma mu kara saunin lafiya da alheri